Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 6 ga watan nuwamba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanin labaran duniya. A jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyarar bazata a Baghdad inda ya gana da Firaministan Iraki Muhammad Shia al-Sudani. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya buƙaci ƙarin tallafin kuɗi daga Amurka domin fuskantar har haren Rasha. Ƙungiyoyin Red Crescent da masu yaɗa manufofin agaji na Red Cross a duniya a Najeriya sun yi kiran da a gaggauta kaiwa Najeriya ɗauki domin kare ta daga faɗawa cikin fari. kanin labaran duniyar kenan to a najeriya hukumar zaɓe ta anec ta ce ta shirya tsaf yayin da ya rage kasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a jihohin imo bayelsa da kogi shirye-shirye dai sun kan kama zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zaɓe amma ya kamata mu zo mu ga yadda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaɓen a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda kungiyoyin fararen hula suka yi gangami a harabar kotun birnin Yamai da nufin nuna bukatar mahukunta su kaddamar da farautar mukarraban gwamnatin pnds tarayya kan zargin wawura kudaden kasar zargin da pnds din ta musanta muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim gumel zai gabatar a wannan makon shirin zai sake duba batun rushe wasu shagunan 'yan kasuwa a karamar hukumar kuje da ke abuja babban birnin najeriya to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a asalamu alaikum barkamu da safiya sunana hawa sharif ga labaran duniyar a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata a bagdad inda ya gana da firaministan iraki muhammad shia al-sudani a yayin ganawar blinken ya buƙaci firaministan na iraki da ya gano da kuma hukunta waɗanda ke da alhaki na ci gaba da kai hare-hare kan dakarun amurka a ƙasar ta iraki da cika alkawarin da irakin ta ɗauka na kare dukkan wurare da ke ɗauke da jami'an amurka kamar yadda gwamnatin ƙasar ta iraki ta nema a yan kwanakin nan dai an riƙa kai hare-haren rokoki da jirage marasa matuƙi kan dakarun amurka da ke iraki da siriya a yayin da dakarun amurkan ke ƙara nausawa yankin gaba gabas ta tsakiya domin tauna tsakowa a ta ji tsoro a ayyukan da suke yi na tallafawa blinken ya karbi bayanan tsaro game da barazanar da ake kaiwa cibiyoyin amurka a ofishin jakadancin amurka tun gabanin tattaunawar shi da al-sudani na sama da sa'a guda da yake magana da manema labarai a ƙarshen ganawar ta jiya lahadi blinken ya ce al-sudani na aiki tare da dakarun tsaron shi da sauran jami'ai domin ɗaukar matakai da suka dace na magance kai hare-hare da ake kaiwa ga dakarun amurka da kuma magance afkuwar hakan a nan gaba. shugaba vladimir zelensky na ukraine ya buƙaci ƙarin tallafin kuɗi daga amurka domin fuskanta hare-haren rasha ya kuma gayyaci tsohon shugaban amurka donald trump zuwa kiev don ya gane wa idanunsa irin girman abin da yakin ya haifar zelensky ya ce da sannu za a ja dakarun amurka shiga gagarumin rikici a turai ta fuskantar yaƙi da rasha muddin dai washington ta ki ƙara taimakon da take bayarwa cikin wata hira da kafa talabijin ta nbc a shirin meet the press zelensky ya ya ce idan rasha ta gama kashe mu baki daya za ta koma kan kasashen nato a lokacin kwa aika 'yayan ku maza da mata zuwa fagen daga a makon jiya ne dai majalisar wakilan amurka da jam'iyyar republican ke jagoranta ta amince da wani dan kware-kwaren kasafin kuɗi da ya samar da tallafin dala biliyan sha hudu da miliyan dubu ɗari uku ga isra'ila ba tare da ba da kusisin kwabo ga ukraine ba. a jiya lahadi mahukunta babban birnin kasar india new delhi da hayaki ya yi wa kawanya suka kara wa'adin gaga na rufe makarantu da tsawon mako guda ba tare da wata alama da ta nuna sassauci a hayakin da ya tandake birnin ba a lokacin gabatowar sanyi birnin na new delhi kan gamu da gagarumin hayaki da kan yi wa birnin kawanya kasari sakamakon ƙone hakukuwan gonaki da manoma kan yi a makwabtan jihohi da ke da dimbin manoma sau da dama ana bayyana birnin new delhi birni mafi gurbatar yanayi a duniya da aka kiyasta hayaki na sanadiyar mutuwar dubban mutane a duk shekara ministan ilimi na jihar delhi altish ya wallafa a shafin sadarwar x da aka fi sani da twitter a baya cewa ganin gurbatar yanayin zai ci gaba da kamari makarantun firamare za su kasance a rufe har zuwa ranar goma ga watan nuwamba to ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba mu na farko. Hukumar zaɓe ta ƙasa a Najeriya INEC ta ba da tabbacin kammala dukkan shirye-shirye dangane da zaben gwamnoni da za a yi a ranar Asabar mai zuwa a jihohin Kogi, Bayelsa da Imo a ƙasar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya yi mana da wannan rahoto. yayin wata ziyara da shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa muhammadu yakubu ya kai a jihohin bayelsa da imo na yi kitibiz da shi kuma ya yi mini ƙarin haske kan irin shirye-shiryen da hukumar ta zaɓe ta ƙasa ta yi dangane da zaɓuɓɓukan ya ce shirye-shirye dai sun kan kama zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zaɓe amma ya kamata mu zo mu ga yadda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaɓen shi yasa muka zo ƙarshen mako za a yi dukkan jihohin guda uku shirya ah, mu ah, a matsayin hukumar zaɓe hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaɓen ciki har da jihar imo su zaɓi duk ɗan takarar da suke so ya zama musu gwamna mu kuma hakkin mu shine mu kare kuri'un da jama'a suka kaɗa tabbacin da ba da al'ummar najeriya da ke jihar imo kenan wanda za su yi zaɓe ran asabar mai zuwa babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na bayelsa da imo kuna samun kalubale a zaɓukan da suka gabata kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a takaici ai saboda ma kokarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci shi samu kai mitin da jami'an tsaro babban abin da samu kai wannan taron kenan na yadda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da sukan taso na rikita-rikitan tsaro shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran zaɓukan gwamnoni da ake a sauran sassan najeriya ganan na'ura nan ta biyu ba za ka yi aiki da ita a baya kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaɓen bayan an tattara shi a nan gaba to babu ce cece kuce na farko za mu yi amfani na'ura mai kwakwalwa wajen tantance masu kaɗa kuri'a a rumfunan zaɓe na biyu kuma sakamakon zaɓen a rumfunan zaɓe za mu sa shi a matattaran bayanai na sakamakon zaɓe daga dukkan mazaɓu na jihohin na uku da za a yi da hakan kuma na ji ta bakin wasu al'ummomi musamman na jihohin imo da bayelsa domin jin irin shirin nasu dangane da zaɓuɓɓukan na jihohin biyu opinion is that every right thinking person should come out and vote wannan yana cewa ne suna na riki kuma ra'ayina dangane da zaben gwamnan jihar bayelsa da ke tafe da wani mutum mai cikakken hankali ya kamata ya fito ya yi zaɓe domin haka ne kawai zai bayyana wanda ya cincinta ya shugabance mu to amma dai yana son akwai kalubale na batun tsaro a sassan jihar ta bayelsa duk da haka dai mutane da dama na da fargabar fitowa zaɓe don gudun abin da ka iya biyowa baya shi kuma wannan ɗan jihar imo ne ya ce i'm ready on saturday to do governorship election i'm ready in imo state here yana cewa ne mu a jihar imo a shirye muke mu fito mu gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba duk da cewa akwai matsalolin tsaro a wasu sassan jihar ta Imo musamman yankin Olu. Yana tabbatar maka da cewa zan fito in yi zaɓe ko muna da yaƙinin cewa jami'an tsaro za su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun tashin hankali. Zaben dai na gwamnonin jihohin Bayelsa da Imo da kuma jihar Kogi wanda za a gudanar ranar Asabar sha ɗaya ga watan Nuwamban da da muke ciki na shekara ta uku na fuskantar fitowar jama'a dangane da kalubalen tsaro da kuma wata sabuwa da ta kunno kai musamman tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar Imo. Wannan rigimar dai ta sa kungiyar ta kwadago ta umarci mimbobinta da ke fadin tarayyar Najeriya da su tsunduma cikin wani yajin aiki wanda kuma hakan ka iya haddasa rashin tabbas wanda ka yi katsalandan ga harkokin zaɓuɓɓukan na jihohin Imo da kuma kogi da bayansa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido yanzu kuma ga karashin labaran duniyar Ƙungiyoyin Red Crescent da masu yada manufofin agaji na Red Cross na duniya a Najeriya sun yi kiran da a gaggauta kaiwa Najeriya dauki domin kare ta daga fadawa cikin fari. majalisar ɗinkin duniya ta ruwaito cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar a halin da ake ciki ba sa samun isasshen abinci kuma adadin na karuwa kamar yadda gibson emeka ya ruwaito daga babban birnin ƙasar abuja wata mazauniyar abuja babban birnin kasar mai suna ruth david mai shekaru 41 a duniya da ta tsere ma harin boko haram daga su da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya ta bayyana yadda ita da iyalanta ke fama da matsanancin karancin abinci ta ce abincin da muke ci baya mana maganin yunwa ana dai maneji a cika ɗan a cika ciki da ruwa a lallaɓi yara su yi bacci ta ce abin da suke yi kenan har kwanan gobe madan ruth ta kara da bayyana cewa al'amura sun ƙara tsanani a yanzu saboda ba a samun tallafin abinci a sansanin 'yan gudun hijira daga kungiyoyin jin kai sakamakon matsanancin halin tattalin arziki da ake ciki a najeriya wani mutum da ba san wane ne ba ya yi wa wani dan jarida mummunan kisa a yayin da yake gabatar da wani shiri a tashar talabijin a kudancin kasar philippines da mutane da dama suka gani a yayin da suke kallon shirin kai tsaye ta kafar facebook yan sanda sun bayyana cewa maharin ya shiga gidan dan jaridan mai suna wan jumelon a matsayin mai sha'awar sauraron shi inda daga bisani ya harbe shi sau biyu a ka a daidai lokacin da yake gabatar da shirin safe kai tsaye a garin kalamba da ke yankin misamis occidental Central na ƙasar Philippines a jiya Lahadi. Maharin ya fizge sarkar zinari da ke wuyan ɗan jaridan kafin ya arce da wanda suke tare a bisa babur. Da daɗewa dai ƙasar Philippines ta kasance ƙasa mafi haɗari ga 'yan jarida a duniya. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Philippines ta ce Juan Jimalan shine ɗan jarida na ɗari da da da aka kashe a ƙasar tun shekara ta shida. a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fararen hula sun yi gangami a harabar kotun birnin Yamai da nufin nuna bukatar mahukunta su kaddamar da farautar mukarraban gwamnatin PNDS tarayya cikin su da tsohon shugaba Isu Muhammadu bisa zargin karkatar da dukiyar kasar. sai dai magoya bayan tsohon shugaban kasar ta nijar na kallon wannan zargi a matsayin yunkurin shafa kashin kaji ga isuhu ba tare da wata hujja ba kamar da za ku ji a wannan rahoto da sallama muni bar ma aiko mana daga yamai Gwamman mazauna birnin Yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin Place de la Concertation dabda Majalisar Dokokin kasa zuwa harabar kotun tribunal da ke mahadar hanya wato Rompon Justice a nan birnin Yamai. inda suka gudanar da gangami suna masu shewa da kiraye-kiraye nuna bukatar ganin hukumomin mulkin sojan kasar sun fara hukunta mutanen da suke yi wa kallon mahandama daga cikin kusoshin hambarariyar gwamnati ga mace Muhammadu shine jagoran kungiyoyin da suka yi kiran a fito. Yau kwana 105 da soja suka ɗauki iko. Muna ganin wanda suka yi almundana da baba keri da kuɗin ƙasa waɗanda suka cuta ma ƙasa wanda suka yi ɓanna ga sinan tare da mu cikin circulation hankali su bai tashi ba alhali mu kuɗaɗen mu na gare su babban mai gidansu wanda shine shohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu duk ɓannar da aka yi Nijar ne. to sai dai mukarraban tsohon shugaban kasar na ganin tuni masu zanga-zangar suka samu amsa daga al'ummar mai a bisa la'akari da yadda ta yi biris da gayyatar zuwa wannan gangami in ji wani tsohon dan majalisar dokokin kasa abdulmumuni gusman wanda ke ɗaukar zargin kungiyoyin a matsayin marasa tushe mutane sun yi watsi da kiran shi kuma yau ya ji kunya tunda inda ya zo ya yi tsaye mutane waɗanda suka taru masu neman labari sun yi mutane masu maci yawa wannan latizo wanda suke cin son su ci ma zarahi ba mutum ba ne kaskantacce Allah ya ɗaukaka su a cikin Nijar Allah ya ɗaukaka su a cikin duniya babu wani wanda zai bata sunan shi a Nijar musamman ma a Yamai da yake gari ne wanda shi da kanshi ya gina titi titi da wurare hilaye inda suke taruwa suna wannan gangani dusa isuhu ya gyara su ya maida su birni don haka ba su yawa ma isuhu walakanci bisa ga aikin da ya shimfiɗa a cikin garin yamai ganin yadda ba samu amsa ba daga hukumomi masu fafutukar sillashi takobin ci gaba da fitowa kan titi har sai haƙar su ta cimma ruwa abinda muka sama gaba mun san shine gaskiya shine mai wani ƙasa za mu yi shi kana so ba so kai na amba kai na amba yi zamu kuma wanga jerin gwano mun fara ne yau zamu kara yin mai kuma jahohi sai an yi gaspora sai an yi sai dole shani da sai NSP da gwamnati su gane matsalar a wani labarin da ke da alaka da sabon babin siyasar da aka shiga a nishar shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 yantinikar alasan ya shiga yajin dauke lumfashi a jiya lahadi biyar ga watan nuwamban 2023 sana'a ɗaya gefe ya yi kiran jama'a ta shiga kaɗe-kaɗe ta hanyar amfani da kwanoni da cokali da nufin tayar da kwaramniyar nuna buƙatar a sallami hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum domin a cewar sa yin hakan wani mataki ne na kare demokuraɗiyya a yayin da a yau litinin ake sa ran kotun ecowas da ke abuja za ta fara sauraron bahasi daga bangarorin da ke takun saƙa bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli Sule mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule mummuni Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu sha biyun dare ne da minti sha shida a nan Washington. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita da 102.5. kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shin ciki da gaskiya da har kullum da bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai sake duba kaddamar 'yan kasuwa da karamar hukumar kuje ta Abuja kan rushe musu shaguna da aka yi. Ku kasance da mu cikin shirin. sunana sarfil hashim Gulal. Shirin zai sake duba wani batu ne da muka kawo muku a shekarar 2020 a karamar hukumar kuje da ke cikin ƙananan hukumomi shida na birnin tarayya Abuja. Inda wasu 'yan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunansu da rikiyar sojoji, inda ba a ba su damar kwashe kayansu ba. shagunan da yana tashar wowo park da 'yan kasuwa suka ce an sayar musu tun wajen shekarar ɗaya inda suka gina shagunan ɗakunan cin abinci da gidan bahaya shugaban 'yan kasuwar alhaji abubakar Batu da zaria ya ce sun bukaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar ke muradi amma sam hakan bai yiwu ba duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan amma ina sai da aka murkushe wajen kasuwancin nasu. sunana alhaji Bature abubakar shugaban masu shaguna na ofac wanda aka rushe. to yi mana bayani na ji labari kotu ta baku nasara a karar da kuka shigar kan eh. shugaban karamar hukumar kuje. wato allah taimake mu duka karan manya guda biyu mun samu nasara wanda karan farko da yake cewa mun kai kara cewa ba za mu tashi ba wurinmu ne Allah taimake mu kotu ta tabbatar mana cewa har yanzu wurinmu ne kuma ya ba mu naira miliyan goma na wahalar da muka yi sai kara na biyu na kasan karan da muka kai na farko kotu ta ba da umarnin kowa tsaya inda yake kada kowa ya je wurin kowa har sai an ji shari'a wanda ciyaman bai bi wannan umarni ba kwana talatin da ba da wannan oda ya zo da daddare kawai ya murkushe duk shagunan kusan 180 da kayan mu ba notice ba komi haka ya ruguza shagunan nan gaba ɗaya. to kai shi kara kimbin umarnin kotu kwamtan kenan kimbin umarnin kotu a gwagwalada to shi ma Allah ya taimake mu domin shi lauyoyinsu sun rubuta ba a rushe ba lauyan mu ya rubuta a rushe Allah ya taimake mu inda lauyan mu ya ce to kotu ai akwai doka da ya ba da dama kotu ta zo da kanta ta gani to ita ko mai shari'a ta zo har kuje ta ga rushe wannan dalilin ya sa ta tabbatar da laifi a kan shi ta kuma ce a kai shi gidan yari har sai ya ba mu naira miliyan goma to abin mamaki ita kotu ta ba kwamishina 'yan sanda na abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi domin ta kanta hukumar ita kanta abuja din kamar ma ba shugabanni idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda shi dai talaka ba kowa ba ne abuja a wurin su ko da karami na kuka a matsayin shugaba tun musa bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a rediyo mun rubuta musa bello mun je mun ya maki ganin mu to gashi Allah ya cire shi kuma yana kira ga kwamishinan 'yan sanda na abuja da bi doka da aka ba shi na kama ciyaman na kuji abdullahi suleiman sabo bai fi karfin doka ba ba shi da aminiti kuma an tabbatar da laifi a kan shi me zai ana kama shi domin ba shi da aminiti in kuma ana yin haka to sai talaka ne kawai shine kawai talaka shine na baya a najeriya kwaman ciyaman ne fa kawai shi to koman man ya a ce high court judge ta ba da umarni har yanzu komishin 'yan sanda bai kama shi ba yana jiran mene. To kamar yadda shugaban 'yan kasuwa Alhaji Bature ya faɗa mana, shi ma lauyan 'yan kasuwar barista Alex Zira ya ba mu labarin abin da ya faru a kotun shari'a da aka shiga. Kasan wannan karan da aka shiga muhimmi da original eh, karan da aka shiga sunan wanda aka ke court na Honorable Justice Gaba. sa'an da ana wannan kara a kotu na gaba da baya ba da oda ranar goma sha shida da watan bakwai na alibiri ashirin da ashirin ya ce kada a taba filin nan sai an kare shari'a kotu kada kowa cire kayan wani a wurin to a watan takwas misali ranar goma sha hudu watan takwas na 2020 sai shi chama ya shiga wurin ya wusar da wurin ya cire ba wanda mai shago a wajen ba wanda ya cire kofin daga wurin aka cire komi da komi to sun ka shiga da wani kara kuma torgo shi eh, chairman bai bi dokan kotu ba da ya rusar da wurin saboda haka muka shiga da wani kara na rashin bin doka kotu muna eh, roƙon kotu ta a kurkuku eh, saboda abin da ana kira turanci contempt proceedings so ranar goma sha hudu ga watan tara sai ita kotu din a gaban honorable justice ai akobi ta bada hukunci kafin ta bada hukunci ta ce gaskiya abin kunya ne wannan suna mulki yanzu kuma su wanda ya kamata su cire ma mutane hakkinsu da rayuwarsu suka je suna suna ta rusar ma mutane eh, ginin su sai ta bada hukunci wa shi chairman da kuje area council su biya tara na miliyon guda ko a ke shi chairman zuwa eh, prison sai ya zo ya cire wancan muna kira shi content sai ya ba da bayani da ya sa ya yi abin da ya yi to yanzu mun je kotu mun sami don umarni da ta bada ta bada wa a bawa commissioner of police order ya ce shi chairman prison muka karba order din remand warrant da kira shi wanda za a ce shi prison a ce ma police turan ta da wani shari'a amma har yau commissioner of police ta kone game da abin nan ba muna ta kira su kamar wai muna damun su ba to an ci gaba ai ba wanda zai san darajar kotu kuma lallai abin da ya faru kenan ranar goma sha hudu da na september din a kotun honorable justice ai kobi a tana zama a gwagwar babban kotun birnin tarayya to ya zuwa haɗa wannan shiri da rundunar 'yan sanda ta abuja ba ta kama shugaban karamar hukumar ba da ake wa ikirari da hadari sa gabanka inda kake so unwa mun yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar tun 2020 zuwa yau ba mu samu nasara ba duk da aika masa sakonni da buga waya babu adadi in za a tuna shugaban hukumar tsara birane ta abuja muktar galadima ya nuna gyara ne za a yi amai da shagunan na zamani kuma bayan an kammala za a miƙa su da 'yan kasuwar Muktar Galadima yi mana bayanin akwai korafi da muka samu daga yankin kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da ba su dama sun kwashe kayan su ko ba tare da ba su diya ba me za ka ce kan wannan farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar take kula da wanda ake kira Abuja Market Management Limited amma wannan korafi da ake magana a kai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba su karamar hukumar kuje su suka rusa kayan su akan za su sake sabunta wannan wurin to shi yasa suka rusa wannan shagunan din amma sun ci za su zo sake gina shagunan din ko mutanen da aka cire musu rumfunan su a gurin da a bayar da su kai na wato ma'ana bayan an sake gina sabon sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayan su ko za a sake danka musu shaguna na'am za a damka musu shagunan din suna yi ne suna sabanta ne wato abin da bature ke kira upgrade za a yi upgrade wannan in shi sa aka ɗaga wayannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba. Eh, ko da yake Muktar kana bayani ne a takaice eh, waɗannan 'yan eh, kasuwan sun ce sun rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu kadunsu kan wannan lamarin. Na'am. To mutum da yanzu har yanzu ba mu samu wani sanarwa game da wannan ba kaga barance gashi abin da ke akwai ba. inda ce an turo mana daga shi ofisin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai na shawarwari kuma da wani aikace aikace da ya kamata a yi a kai to amma tun da dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai girma minista zai turo mana mu gani. Okar Galadima abinda za mu tambaya a nan su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba. Mm, kamar da suka rubuta ma mai girma ministan babban birnin tarayya wannan mataki ne mai kyau da suka ɗauka sa'annan kuma su samu wakilansu da za su ji su samu shugabannin kananan karamar hukumar kuje sai su zauna da su su tattauna sai a samu maslaha domin gaskiya a wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne ta haƙƙinsa ba sai an bi duka abin da ya kamata a yi. masu sauraro da yardar allah shirin ciki da gaskiya zai bintako ofishin shugaban 'yan sanda na birnin tarayya abuja don jin halin da ake ciki game da umarnin da kotu ta bayar masu sauraro a nan za mu ja birki ga wannan shiri tare da ci gaba da sa ido da bibiyar abin da zai biyo baya sannan mu sake dawowa domin sanar da ku. yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji su musamman abokin aiki na nasara da mai kaya nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyarar bazata a Baghdad, inda ya gana da prime minister Iraki Muhammad Shial al-Sudani. A yayin ganawa Blinken ya buƙaci prime minister Iraki da ya gano da kuma hukunta dukan waɗanda ke da alhakin ci gaba da kai hare-hare a kan dakarun Amurka a ƙasar ta Iraki da cika alkawarin da Irakin ta ɗauka na kare dukan wurare da ke ɗauke da jami'an Amurka kamar yadda gwamnatin ƙasar ta Iraki ta yi alkawari. shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya bukaci ƙarin tallafin kuɗi daga amurka domin fuskanta hare-haren rasha ya kuma gayyaci tsohon shugaban amurkan donald trump zuwa kiev don ya gane wa idanunsa irin girman abin da yakin ya haifar zelensky ya ce da sannu a hankali za a ga dakaran amurka shiga gagarumin rikici a turai ta fuskantar yaƙi da rasha muddin dai washington ɗin ta ƙi ƙara taimako da take bayarwa cikin wata hira da kafa talabijin na nbc a shirin meet the press zelensky ya ce idan rasha ta gama kashe mu baki ɗaya za ta koma kan ƙasashen nato a lokacin kwa aika yayan ku maza da mata zuwa fagen daga a makon jiya ne dai majalisar wakilan amurka da jam'iyyar republican ke jagoranta ta amince da wani dan kware-kwaren kasafin kuɗi da ya samar da tallafin dala biliyan sha hudu da miliyan dubu ɗari uku ga isra'ila ba tare da ba da kosisin kwabo ga ukraine ba a jiya lahadi mahukunta babban birnin kasar india new delhi da hayaki ya yi wa kawanya suka kara wa'adin gaggawa na rufe makarantu da tsawon mako guda ba tare da wata alama da ta nuna sassauci a hayakin da ya tarnake birnin ba a duk lokacin gabatowar sanyi birnin na new delhi kan gamu da gagarumin hayaki da yakan yi wa birnin kawanya akasari sakamakon kona hakukuwan gonaki da manoma kan yi a makwabtan jihohi da ke da dimbin manoma sau da dama ana bayyana birnin new delhi birni mafi gurbatar yanayi a duniya da aka iya kesa hayaki na sanadiyar mutuwar dubban mutane a duk shekara ƙungiyoyin 'yar crescent da na masu manufofin agaji na red cross na duniya a najeriya sun yi kiran da a gaggauta kaiwa najeriya ɗauki domin kare ta daga fadawa cikin fari majalisar ɗinkin duniya ta rawaito cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar a halin da ake ciki ba sa samun isasshen abinci masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a manta muna nan yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu kan a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da dadi balawe da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malam zubair ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.